الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا علما نافعا اللهم علمنا كما علمت إبراهيم وفهمنا كما فهمت سليمان وزدنا علما نافعا كما زدت لمحمد صلى الله عليه وسلم bayan mu ba da godiya ga ubangijin Allah madaukakin sarki muna da da sira da amincin Allah bisa ga manzon sira shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shakka muna tashi da karatunmu a cikin wannan uh, littafi mai suna mulakas fiqh na babban malamin nan namu a shaksala abdullah fauzan ala fauzan wannan shine darasi na goma a cikin wannan littafi darasi na tara ke ga wannan shine darasi na tara a cikin wannan littafi wanda har wa yau muna cikin zance game da ruwa da ya inganta a yi sarki da shi abin da muke so kowa ya fahimta shari'ar musulunci shine yi kaza yanda musulunci ya ce bari kaza yanda musulunci ya ce mun fahimta maganar nan taka ko inda musulunci ya yi silent don kai silent inda musulunci ta da murya ka ta da murya amma kai kaka gama duka kai silent haka kuma kaka gama duka ka ta da murya wurin tawafin kaba musulunci ya tada murya ana tada murya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik ana tada murya annabi ya tada murya ne wannan shine shari'a kuma bayan haka ba inda annabi ta da murya shi ke maka sassauta muryarka cikin sallah idan mutum ya yi rukuyi subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim cikin me yake fadiwa cikin silent cikin shiru da musulunci ya kawo shi a bayyane ce mu yi shi a bayyane mun fahimta ka cikin waɗanda kwanaki hadisi ya tabbatar da ibn abdallah dan abbas haka nan kuma uh, umar uh, abdullahi dan umar cikin waɗanda kwanaki tun farkon ga har ranar goma suna shiga bezi ne suna shiga bezi suna tafiya cikin ga yamshu da fituruk fiturukat wal aswak da kasuwa suna tada murya da takbir الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا داجي أتكلم مسلاتي يمو ana kare sallar asuba ana kare sallar azafar ana kare sallar lasar a nanata amma mun tashi mun tadda mazabin imamu maliki ko mu ce malikiya a nan kasashen mu kamar haka su tari ana fara wannan takbiri mitu ranar sallah har kwana uku ko kwana fudu bayan sallah wa in ya dace hadisai ya tabbatar ana fara wannan takbiri ne tun first day of zulhijja kwanakin ga jama'a duk wanda ya yi aikin alkhairi ana linka mai linkin balinki ne na lada wanda malumma sun yi fatawa babu sabani tsakanin malumma anna hadhihi la ayyam afdal min ayyam al-ashr al-akhir min ramadan muna da kwana goma na karshe cikin ramadan wanda muke kiran su da best 10 days ko the last 10 days of ramadan ko to amma waɗanda kwanaki goma ga the first 10 days of Zulhijja lada a cikin su da aikin lada da falalansu da girman su ya fi kwanaki goma ta karshe na Ramadan a wurin Ubangijin Allah. Maluma wasu maluma suka ce illa lailatul wahida wa hiya lailatul qadar Suka ce fashe ne dare guda ita ce daren lailatul qadar To amma waɗanga kwanakin da ai ka gani inda maluma suka fifita kwanakin da hadda ma daren lailatul qadar ya fita. me yasa suka ce la'anna lailatul qadr inda barakataha fi lailatin wahida albarkanta cikin dare guda ne amma waɗanda kwanakin ga kuma ba haka nan bane rananta da safiyanta da darenta duka albarka ne haka kana yi wasa annabi ya ce kathratu sadaqati fi hadhihi al-ayyam tuqbal Allah na karban sosai kai niyya kai sadakoki ai kokari a tashin dare inji annabi Muhammad tashi wanda ne cikin kwanakin ga sadakoki ko wansi bi ke aljifin ka bayar barcaido ke baka sadaka kana gidan ke shi an baka ko 15 pesos bai taba sadaka ba ba daidai bane yi kokari cikin ka ke maka taba wani sadaka ko 15 pesos ko 1 city bayan kamar ke da Abdulrahman las las ba daidai bane cikin waɗanda kwanaki duk wanda dai yi ziyaran dan wanshi ziyara ziyara to ladanka da da baka fi wanda ya yi aiki cikin watan ramadan ziyara kawai ziyara kawai wasilatin rahim yi kokar wanda ke da shi gaba na tsakanin ku ba shiri tsakanin ku ai shiri cikin waɗanda kwanaki goma malumma suka ce su da shi shi ji Allah yana rantsuwa da kwanakin ga ya ce bismillahirrahmanirrahim wal وليال عشر والشفع والوتر والفجر malamin suka ce Allah ya yi rantsuwa da lokacin alfijiri ko san lokacin alfijiri ko lokacin da alfijiri ke fito Allah na rantsuwa da wannan lokacin amma sai suka ce alfijiri a yawmin nahar yana rantsuwa da alfijiri ranar yanka ranar goma da shi ake rantsuwa ba da wani alfijiri daban ba kuma yaran yankan nan ba samun shi shi cikin kwanaki goma ba ko ba kana ba shi ce wala yali na ashir yana rantsuwa da kwanaki goma ga maluma suka ce na na aisha ta ce ya lallahi. kwanaki goma ga me ya kamace mu dunga yawan yi annabi ya ce musu aisha ku dunga yawan nafilfili yawan sadakoki yawan azumi wanda yayi yayi azumi kwana biyu ne fulu ne biyar ne a cikin yi kokari kaka sauraki ba no yi kokari ke ba ka azumi shi ramadan to ramadan e ba ka azumi shi ramadan to ramadan to waɗanda kwanaki goma can sun kani kai kokari ka yi azumi wanda bai samu ya yi azumin kura ba malum suka ce ka kai wasa domin falalin waɗanda kwanaki goma aka samu ranar da a duniya duka ba ranar da ya kai shi falala har dalilin lilatul kadir bai kai shi ba ne ranar arafa mu ce wanda ke kan arafa bai da azumi amma mu da mu je arafa ba lasiya kuna arfa ko ga malamin mardiya lasiya kuna arfa kuna da cin kuna shan amma waɗanda ke gida fa sun yi azumi ma wanda ya gane kenan shi a yi azumi ranar arfa annabi ya ce azumin nan karbibbi ne duk rukun da aka yi cikin allah na karba ranar arfa ana samun shi cikin kwanaki goma yawon nahar ranar yanka ranar da allah ke farin ciki ranar da allah ne farin ciki da bayinsa ana samun shi cikin kwanaki goma ga ana samun eh, yawon tarwiya a cikin kwanaki goma ga aka ce yawon tarwiya shine rana na takwas ranar da wa ranar da dukkan ma'aikatan hajji da kwar da kwarkwata da kanana da yara da manya da farare da bakake za a tattaru a je kan fili guda shine mina yawon tarwiya ai yawon thamin min zulhijja sunan shi kenan yawon tarwiya ranar da da je a ina amina ba samu ci cikin kowane wata sai cikin wanga wata sai cikin waɗanda kwanaki yawan na filfili jama'a yawan sadakoki kai kokari kai wani abu to abin ban mamaki da waɗanda kwanaki shine har gotan unguwanku ka share gotan unguwanku da aka wanke ka share da niyan kana wani kada musuliki to kana samun dimbin lada ne fiye da ma wanda ya azumin ramadan fiye da wanda ya tashi ya yi wani aikin alkhairi cikin watan ramadan gota gulmanku wani alkhairi ziyara sada zumunci sadakoki sadakokin ka cikin waɗanda kwanaki goma ga ladan shi yana da nauyi ya fi sadakokin ka a cikin watan ramadan mamaki ga ubangijin allah kara yi wasa sada waɗanda kwanaki su wuce sudan. yanzu akan ga wani bai damu bai san allah ya yi ba bai san allah ya yi kwanaki goma ba shi bai sani ba shi na Allah Allah ne da yoshi da yanka ne in eh, yoshi da yanka ya fita gidanka ina rike da ke daban-daban ya zama fawa dole dole ba ta taba san yoshi ya zama fawa kowa ya zama fawa in ya kai kowa ka ga kama shanu yana bari an ji shanu ba sa shi ba yana bari an ji shanu ya kare kuma ya sata nama ya sata nama ya ce fin sha ko su masu aiki dole su cire fince an mai da shi wajibi dole haramu ne wallahi wallahi ko babanka kai mai yanka ka sata wannan fincin nan ba da sanin shi ba ka ci haramu jama'a ba sata naman layya ba sata naman layya ba sata naman layya wani shekara an yi layya aka hanga rago ko garin Allah ya waye kamar da babanni muke yi cikin dare aka yi jugunu aka shiga ka asa rago kato rago aka gudu da shi garan lewaye mai layye tashi ana neman rago ba garin rago ce cikin gidan wani ga ya sata rago lafiya taka jama'a cikin kwanakin ga muna da babban aiki wanda ya san ya layya tun dokan yau tun dokan jiya bayan sallar la'asar ya riga dokin niyya ba shi ba fidda akifa ba shi ba fidda gashin gaba ko gashin amata ko baba ba ka ba shi shi an yi sallah a gurguje muka faɗi wannan don ba mu so mu ja lokaci da yawa a ciki sanannen ababai ne abin da ya kamata mu kara tunasar da juna yawan zikiri a cikin waɗanda kwanaki yawan zikiri yi ma Allah zikiri annabi ya ce wani yukabbiru laha ƙura'an eh, ya ce ko wani yukabbiru laha na akwai wani aya kuma wani yukabbiru laha fi ayyamin madudat kwanaki sanannu waɗanda ta yanke sun da Allah ya ce ku kabbara ma Allah ai kabbar kana zamne bai zino ana zamne bai force ka fara in fara ana zaɓe bai zuwa allahu akbar allahu ko bai fara rantsawa a doki 5 minutes ana zaɓe bai ana kan bara me yasa wasu ba su try me yasa ke jin kunya a tabbatar da sunna nan muhammad eh da wani waka ni da an yi bi jin kunya amma yayi sunna manzo Allah shi ce sai ba sai ina jin kunya da dai ni in ci gun fara fara ya yi zo saura a san wannan base da aikin su lokaci ya kai ga abin da suke yi a nemo speaker a aje base kamar yadda ake hai manya-manyan speakers ana wasa yara muna hai manya-manyan speakers kai da gangan kawai ka da aje manya-manyan speakers a sa waka 24/7 har gara ne waye ko ana yi to me yasa samari buza 11 ashe an yayi alaska base an yayi nebraska an yayi michigan an yayi kowa ya yi try a tabbatar da wani sunna ai a kawo speakers a aji ya ke da kowane kowane ana ta fira ne ana fira ko ana cikin fira masu buga dara ne ana buga dara ko masu mene ne ana cikin ana nan shi wani kunna speaker shi da Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kowa stop komi don ba kai ka sani wadanda first 10 days ga suka wuce kana da opportunity ka samu another first 10 days da sabon shekara don't give any lada chance in ji annabi muhammad la na ahadun minkum min al-ma'ruf shay'a annabi ce kaka rena da kowanne ladar kankani kake ganshi a fuskar gaba wurin Allah babba ne wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim kaka wadanda last 10 days ga jama'a na ji malam awal jazawullahu khairan asuba ina daki nake jin yana ta fatawa yana ta fatawa yana ta tunasar yana ta tunasar da mutane to abin da muke so kenan shi aske sauko unguwa eh, shi rahman Allah ya sauko unguwa albarka ya sauko unguwa kaka wannan sako ne nake kaiwa ko ba sa speaker ba ana zanne bai da safe ne da rana ne marance ne don na san a cikin bezin buza 11 na san wani bawan Allah guda cikin su wanda waɗanga kwanakin ga shi dai kawai na sani amma ba san bala Allah sauran an bi shi da wannan azumin gani ya yi ta 90 na lokaci ya yi eh ga adilu na san shi da kokari kan wannan 90 na lokaci ya yi adilu yana da kokarin wannan duk wanda ka samu ka gan kanka Allah ya baka kana da kokarin yin azumi wallahi ka gode ma Allah Allah ya baka babban kyautan da baba kowa eh yin azumi babban baiwa ne in ka dan Allah baka kana kana kokari da azumin litani alhamis wani azumin 3 days wani azumin 10 days wani azumin arafa wani azumin kaza wallahi su matala ka san Allah baka babban alkhairi wa bisiyam yataqarrabu al-abdu ila rabbih da azumi bawa ke yawan kusanta da ubangijin Allah sa taka ni na san bawan Allah nan ko wanda sai dai Allahu mai zama da ciwo eh na san shi da wannan to irin wannan albarkuna so ko anguwa taka mun kokari cikin waɗannan kwanaki yi kokari ka wani aikin alkhairi kamar yadda na faɗi malama suka ce daga cikin aikin alkhairi Qur'an da da kai kai Qur'an shine ko ka tashi rana guda ka share unguwanku ka tara yara ka tara sama da ku fudu ku biyar a share unguwa a shiga gidaje a duba fa akwai ruwa cikin ganonki ba ruwa a jawo ruwa in ba ruwa a je a haza yau ga abin da damu mu gobe ga abin da damu yi jibi ga abin da damu mu wallahi mun gan saudi arabia samaruna ba su wasa da wanga first 10 days ga suna yin irin ababen da suna tabbaka shi ka gan samari ya tashi tun 1819. 19 Allah ya riga ya sa farka cikin rayuwar shi in ilimi ne kaga Allah ya bulbula mai ilimi in arziki ne shi ka Allah ya bude mai arziki mun gani haka daga kasace larabawa arabawa. kuma mu mai kokari ba su kare ke son aljanna in muna son aljanna kaka waɗanda kwanaki goma ga yawan karanta qur'ani a cikin yana da lada fiye da yawan karanta qur'ani ma a cikin wani wata da ba. sannan muka zo kan layya shi na faɗi muku nan ba dole ba ka yi layya ba in Allah ya baka iko ne shi ka yi ba bin ka bashi ko yi kokar maka yi layya layya ko wani yi matukan ka zama musulmi aqilan kana da hankali balgagge ka balaka ba bin ka bashi ba wanda buwan hankali ta ke ba wanda yamma to kai kokari kai me kai kokari kai layya in kana da iko yau samari ka gan yana da kuti yana da komi ya yi layya amma bai yi yana kan ba komai amma yanzu samaru na da yawa ana yi eh samaru na tun last two years samaru na mu ana kokari su kuma su yi ya kokari kaka annabi ya fara shi ba layya kuma shi dai da ababai guda fudin da qur'ani ya faɗi su ina magana ga a tunkule ne don kare shi gaba da mun kare wannan topic ba layya shi da dabbobi guda fudu shine na farko rakumi rakumin kuma shi ya kai shekara biyar yana da lafiya bai da wani ciwon jikin shi ido shi guda bai garara ba lukumi a luku london a bai layya kafin shi guda kare a a kafan shi gurguni bai layya an bashi wani mark mark na ya cire ciwo bai layya rakumin shi ya kai shekara biyar can da muna tafiya Ghana amma yanzu an fara an fara ana layyana rakumi cikin gana don na bi wurin Accra guys na kawo wasu raƙuma. eh amma gaskiya rakumi gudan da na gan guri ha zero Ka kakan shi lingin lingin rakumi na ni da yana sai garau nama ya cika jikin shi to amma za ka je ka duba wannan rakumi za ka ga da tsofuwar rakumi ne ya samu shekara biyar annabi ya ce sa'an nan shanu shi dai ya wuce mai shekara biyu ko sauran wata guda ya samu shekara biyu bai layya wannan shine lon ubangijin Allah tilka hududullah wannan shine lon Allah bariyan Allah kenan kaka kai dare, kaka kawo sanin gari ka ne eh, kaka to <laughs> next week ba shanu ga ba next week ne birthday shi ya samu tuye wawa next week saura mai one week bai layya ba kai kai ma Allah plan saura mai one week wallahi kai layya da shi ba layya cikin kai sadakan nama ne sannan annabi ce rago in ya samu nawa six months akuya one year daidai shekarun da shari'ar musulunci ya aje musu kenan sannan muwasafatin da shari'ar musulunci ya aje musu ka bi kai a same shi lafiyayye bai da wani ciwon aibi jikin shi kara kawo su kuma an sayo da layya da shi ko da washe gari a layya kuka ce kuka gama su suka yi fada suka yi karo kafin guda ya karye ya kare bai layya waste of money ya kare bai layya kuma kaka jama'a wanda ya kokari ya yi azumi kwanakin ga in ba kai ya kura ba choose kwanaki biyu uku amma har zuwa ranar alhamis next week alhamis banda gobe next week alhamis yana fadi ranar arafa banda alhamis gobe next week alhamis yana fadi ranar arafa ranar arafa babban rana ne shi Allah ya sa wanga arafa ya dace ranar mai ranar alhamis dama akwai azumi kuma ranar alhamis Allah ya hada muna lada da yawa gobe alhamis. mutum dai ya azumi ce doki niyya Allah dan ya azumi da na saba yin kowane alamis alamis kuma dan ya azumi da niyyan kuma muna cikin ushurul akhir eh, eh, eh, al'uwar farkon kwanaki goma ko haikar ka da kunnin shi ji magana na yanzu ga da kana dokar niyya niyya biyu ne da azumi guda kuma Allah ya baka ladan biyu duka baki daya shi baka ladan biyu duka baki daya amma wanda ke da kiyan asumi kura in ya yi kyau ya kura ne shi ranar alhamis da ke zuwa target ne ranar laraba maraice ka tashi da niyya da niyan azumin alhamis da niyyar azumin arafa annabi ce duk wanda ya tashi da azumi ranar arafa ya yi kokar ya yi sadakoki ya karanta Kur'ani. ya yi zikiri zikiri tun safiyar wannan rana ya ce afdalu ma kultuhu ana biyu na min qabli لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير با يغي ويموت kakan sanin gari ka je ka kara abin da annabi bai faɗi ba eh musamman baka ke mutum ya da sanin gari ne sanin gari tuno tuno shi je ka wani shi kara cikin addu'a daban-daban ne annabi ya ce afdalu ma fiyayyen abin da ni annabi na faɗi wannabiyuna min qabli da annabawan da suka shuɗe gabani na yawmu arafa ranan arafa fiyayyen zikirin da muka yi shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah kana repeating shi da yawa fadishin da yawa bari kamar oh bari bari 20 bari 100 bari yi fasin yi shi da yawa tun da safe almarance kana tafiya kana yi kana zanne kana yi cikin mota kake kana yi class kake kana yi base kake zanne kana fadi shi fadi shi da yawa uncountable kaka fadi shi ke kana count makanka no Allah ya san adadin abin da ka fadi kamar yadda cikin azumin da aka shiga cikin last 10 days nana ta ce mun tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin kwanakin da wani addu'a ya kamace mu yi annabi ya ce kamar fiyayyen addu'an da da yi cikin wadannan kwanaki shine ne اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ان to haka addinin musulunci yake ba sanin gari cikin ana tambayar ni sha gaya maka da aka gaya fiksin ya kare je kan shi la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير kaka zo lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit akon yuhyi ako na yuhyi wa yumiit wancin ya fito baki annabi la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ina kayya ka je ka yi gudan nan ka kara yuhyi wa yumiit shi kaga Allah bai karba don komai da ka yi har bai dace da shi abinda managing director ya zo da shi ba kai banza ne wannan gaskiya ne ya kamace mu biya da junan mu kowa ya sani duk abinda za ka yi cikin addinin ga har in bai dace da yanda managing director ya faɗi ba kai banza ne ba gaskiya ba don kai karan kanka ka sani in keke da kamfanin ka ka employ mutane shi ka ce ma secretary kai ga abin da nake so kana yin kaza kaza kaza shi ya zo ya sani gari saboda ya san kwamfuta shi ya zo shi ya yi abin da shi ya gana za ka karbi Kwamfini zai aida da wannan ina tambayar ku Kwamfini ya yarda da wannan ba yarda to haka nan ne bai yiwuwa kai komai shi ka bi kan managing director of islam annan muhammad ya yi fadi shi fadiyan da ya fadi ya yi shi fadiyan da ya yi haka wani malamin mu da yake ba mu nasiha kan wannan ya zo yana ce muna muna zama cikin fasali a madinan annabi muhammad yake ce mana barin ya muku annabi ya ce mutum yana dan kaza kaza zai yi mai zai yi doki saba auren minas sigar kwaya guda bakwai na ganyen sigar annabi ce ka nika ka hada da ruwa ka karanta ka sha ka yi wanka da shi shi ce wa ma adara kai me ya nuna makai ko me ya ba kai labari in ka use 6 ko ka use 7 ya yi aiki ko bi aiki 8 eh, ya yi aiki ko bi aiki sai kai kai sanin gari ka kawo aids ka ce ruwan gadi ya yi wa saboda ya yi mai kankani sai ka kara yayin tain ka saba mu manzon Allah kai wani abu daban ne eh ka saba mu manzon Allah ta ka kaje ka karanta cikin tubbin nabawi za ka samu waɗanda ababai duka baki daya kamar yadda kai ka sani in ba don mutum na da rini da siya ba in hospital ne ya je dokta ya bashi magunguna ya ce mai kada maganin malaria ga da wanganga da wanganga ana dokan su guda uku a take da safe sai ka zo gida sai ka ce kan Allah yanda malaria nake buga nan ga uku din kankan sai ka gama shida sai ka sha yayi marance uku sai ka gama shida kuma marance kan wasu sha kai ka hospital eh ta zo a daga kani da ambulance gidi gidi ina da je yayi overdose eh yayi overdose ka kawo paracetamol guda 8 shi ka saka bakinka 8 shi ka saka bakinka kaga ka saba ko to ba daidai bane kamar yadda baka yarda ka saba ma medical doctor ka ka saba ma annan muhammad hada wal ilmi inda allah bismillahir rahmanir rahim na'am kwara uku nake so sani shi zai yi ana layya ranar muka aukarfa ranar alhamis ranar juma'a ya dace ranar idi wanda ya yi idi in ya kan dama bai fito juma'a ba babu damuwa babu matsala malumar suka ce ko azafar ba mai kama shi ba wasu malumar suka ce no ya yi azafar amma da dama malumar suna ga ko azafar ba zai yi ba wannan babu damuwa duk ranar juma'a da ranar idi ya dace da ranar juma'a sai mutum ya fito ya yi idi in bai fito ya yi sallar juma'a ba wannan babu masala wannan shi ne farko kenan wannan ranar wanda ke da layya ba ka layya shi dai limamin anguwanka ko inda kai sallah ya yi sallah in ya yi sallah ya kare sannan kai kuma yankanka ya saya. na farko kenan eh, na biyu kenan na uku ana yankan wannan ranar juma'a farkon rana kenan sannan ranar asabar rana na biyu an yanka sannan ranar lahad rana na uku an yanka sannan ranar litani rana na fudu yawon bidin kenan eh, yawon tarwiya kenan an yi san an yanka kwanakin ga duka baki daya malamu suka ce banda ranar idi kana da kwana uku shine yawon bidin duka ana yanka har ranar litani amma sabani ne wurin malum suka ce ranar litani bayan sallar asuba gabadiya yankan ya saya kabbaran kuma ya saya wasu suka ce la ila waqti zuhur shi dai an yi azhar sannan yankan ya saya haka nan kuma eh, takbiran nan kuma ya saya wasu suka ce shi dai magariba amma asukul akwal inda wurin maluma shine ma'a salatul asr har in an yi in dai ba yi sallar la'asar ba har wa yau yanka na nan za ya yi amma kai kales an ka kira sallar la'asar a anguwanka to ya kare sallan nan eh, yankan nan ya fadi in kai yanka ka yanka wani sadaka ne ba lai ya kai ba kuma ba wani plan da an kira sallan lasar unguwanka ka daga ragon ka asa wuyanka kana gudu da ka wani unguwa wani gudun ba kira sallan lasar ba kan ya kake yi unguwan da kake an kira sallan lasar ya kare ba ka asa ragon nan ka kai wani unguwa eh an kuma ka mun yi wannan cika zumi ko asmana mun yi wallahi mun yi a su shogun ku tambaye su mun yi wannan abu shaka dan cikin asuba ana kira salatu khairu minan nawm in gwashi sai mu daka muna gudu da mu fofowa ko ba kira sallah asuba wurin ba muna gudu da mu fofowa lafiya wuta mu ci abinci wurin don wurin ba kira ba tukuna Allah ya kiyaye mu koma cikin karatun mu hada wal ilmi inda Allah wa sallallahu wa sallam baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mun sai da karatun mu inda malam yace intaha ko muna tashiwa inda malam ke cewa wa hada ya yadullu ala azamati hadha islam yace yanda Allah ya nuna maka batun alwallahi batun salki da ruwan da ake salki da shi da menene da menene yace wa hada page number 15 kowa ya ga ko sama yace kagan wannan shine mimma yadullu ala azamati hadha islam yace wannan yana daga cikin abinda yake nuna girman wannan addini allazi huwa dinu tahara wannan addini shine addini na tuhara na sarki the religion of cleanliness shi ce wanda zahati aka ce na zahati shine integrity eh, ya da faɗi integrity cikin hausa na hausawa kima ko ya ce wannan shine addini salkakawa da addini ya nuna maka wannan addini yana da kima sosai kiban shi nan kuma hissiya wa ma'anawiyya ai physically ɗin da kuma spiritually sai ce kama ya dullu zalika ala azamati hadhihi sala yace kamar yanda salkin da Allah ya nuna man kan duka yana nuna kan cewa lalle wannan sallan da Allah ya kamuna yana da girma sosai abu ne mai girma sai ce haifu lam yasihu dukhul fiha yace domin bai kasance ya cancanta ad-dukhul fiha a shiga a cikin wanga sanda ba biduni taharatai inda ba yi salki guda biyu ba kadan wannan babban abu ne inda aka ce maka you cannot enter here unless you clean yourself or you do this kai da kanka ka da zaka shiga nan babban wuri ne ko aha wasa ya a ce tawdihu zalika insha Allah fi babi ko yace to bayanin wannan dalla-dalla zai zo idan mun kai kan wannan babi shi ce insha Allah in Allah ya yarda mu ma muna ce insha Allah Allah ya yarda muna mu kai wannan wuri shi ce wa hada min lutfillahi bi ibadi yace wannan yana daga tausayin ubangijin Allah a bisa kan bayinsa ko wa raf'il haraj anhum yace wannan yana daga cikin Allah ya dauki wani abu nan masuwa da damuwa a bisa kan bayinsa kala ta'ala shi Allah ya ce wa in kuntum marda idan kun kasance kuna ciwo au ala safari ko kuna kan tafiya au ala safari ko kuna kan tafiya au a ahadun minkum min al-ga'id ko wanda ya a cikin ku ya fito daga ban gida aula mastumun nisa ko ko kun shafi mata shi muka ci nan ga ka gani inda nake gane kamar mutum kaɗe ne don ba damuwa ayo ne shi ne don ba damuwa aula bastubun nisa yace ko ko kun shafi mata muka ce shafan mata nan ga ana nufi da shi me jima'i shi ce falam tajidu ma an shi ba ku samu ruwa ba Fata yamma mun, sa'ida Allah yace ku yi me ku taimama da salki da kasa ai da rairayi tayyiban mai salki famsahu bi wujuhikum yace ku shafa da me kunku wa aydikum da annayinku inna allaha kana afuwan gafura ce lalle ne Allah ya kasance me mai yawan afuwa ne kuma mai yawan gafara ne to daga wannan aya muna gano wace lalle wa min hadhihi ko wa hadha min lutfillahi bi ibadihi wannan yana cikin me yana cikin tausan Allah akan bayinsa shine a cikin ayar ina da ka dan batun tausai yace aula mastum eh, aula mastum eh, ya fara in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum min ga'id eh, min minkum min al-ga'id aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'an shi ba ku samu ruwa ba da Allah ya kamace tilasta mana dole shi ka samu ruwa sannan kai sarki ko to nan da ka dar tausar Allah akan sa shi ce falam ta ma in ba ku samu ruwa ba fata yamma taimaman na ko muka ce wani sauki ne kawai kusan sauki shi ma ya fi ruwa da ka dafa haka da buga wasu da ka daga in ma ka buga ko ka juya ka fura ya kare shi ka shafa huskanka shi ka gama da kaffinka nan haka ya kare kaga wannan babban sauki ne fiye da ma inda alwallan nan ma nan yanzu da ka yaka ka yaka ka sa an ci wanke fuska ka je nan je process ne amma nan ka gane lalle Allah ya ji tausan bayansa shi ce falam ta jidu ma to ku yi su kasa mai sarki ku shafa fuskanku da annayinku Allah lalle shine mai afuwa mai gafara kala ibn ma ibn hubaira babban malamin ibn hubaira ya ce wa ajma'u ala anna taharata bil ta jihu ala kulle man yace malumman fiki sun yi mai sun yi ijma'i ajma'u sun yi ijma'i suka dace kan cewa anna taharata bil ma'i kagan sarki da ruwa tajibu ala kulli ya wajabta akan duk wanda man lazimatu as-salat wanda sallah ya zama dole a kansa wanda sallah ya lazimce shi ko sallah ya kai kanshi ya zama dole a kanshi to ya Allah ya wajabta a kanshi ne ya yi suruwa. ruwa ma a take tare da idai akwai ruwan kenan fa in adimahu fa in adimahu amma in bai samu ruwan ba in yayi rashin in aka ce adimahu yayi rashin shi alhaqu fi adimahu yaqudu ila madha ilal ma'i mun fahimta yace fa in adimahu idan yayi rashin ruwan nan fa badalahu ko yace fa badaluhu in yayi rashin ruwan nan fa badaluhu yanzu shi ya represent abinda dai represent ruwa badaluhu mun fahimta likaulihi ta'ala don inda Allah ya ce lam tajidu ma'an idan ba ku samu ruwa ba sha Allah yace me representative ruwa nan ga shine me fatayammamu sa'idan tayyiba shine ku yi ku yi taimama da kasa mai sarki wani kaunihi har wa kuma Allah ya ce wa alaykum alaikum minas sama'i ma'an li yutahhirakum bi yace lalle Allah ke so ko muku da ruwa daga sama me yasa li yutahhirakum bihi wannan kuma hujja ne cewa in baka samu ruwa ba shi ga adire yana saukowa shi kai alwala da ruwan adire ko ko adirin yana da karfi dama janaba na kanka shi ka shiga cikin adirin kawai kai wankan ka mun fahimta Allah sa mu dace taka nan malam yace wa hada mimma yadullu ala azamati hadal islam yace wannan shine abin da ke nufi lalle wannan musulunci tana da girma allazi huwa dinu tahara ce lalle wannan addini shine addini na sarkakawa wannan zaha da kuma addini na me na kima ya ce salkakawan shi da kiman shi nan kuma ya hada ababai guda biyu hissiyatan wa ma'anawiyya ai physically and spiritually yace kama ya dullu zalika ala azamati hadha as ya yace har wa yau wannan ya nuna maka lalle wannan sallah yana da azama yana da girma haithu lam yasihu dukhulu fiha cewa bai kasance ya ya halatta a shiga cikin wannan sanda ba biduni taharatai in dai ba an yi sarki guda biyu gaba taharatul ma'anawiyya ai tahara na ma'anawiyya shi wannan mai shine spiritually shine mina shirk ka salka ka kanka na daga shirka kenan mushriki bai yi zo sallah Allah ya anshi sallar shi mushriki ba ka sallah Allah kan bi sallar ka kana nan kana shiga gidan turaye yau kana gidan turu kaza gobe kana gidan tubin jibi kana gidan contemporary tem ga ta kaje so wadai kana kaza ka kana shiga turu yau sha Allah ne karbi sannan ka zuciyar nan bai wanke ba shirka na cikin zuciya kuma yana zama da abu guda ne ba tauhid amma tauhidi da shirka ba su zama cikin zuciya guda sunna da bid'a ba su zama cikin zuciya guda munafinci bai zama cikin zuciya guda tare da wanda ba munafiki ba bai yiwa kaka shi ce ma'anawiyya min ash-shirk wa dhalika bit-tawhid wa ikhlas al-ibada lillah shine ka gudun shirka kai mame kai tauhidin ubangijin Allah ka kadaita shi wal ikhlas ko wa ikhlasil ibada ka kadaita ibadan nan lillahi ma Allah kawai wattahara shi ce ka kuma sarki alhissiyya wanda kasance yani physical shine min shi shine kai sarki na daga shi shine kai wan najasa da najasa wa dhalika yaqulu bil ma wannan kuma ana yin shi kuma ne da ruwa aw ma yaqumu makamahu da kuma abinda bai sai masayin ruwa kaga nan an bar ka gane kaman at-tahara taharatain nan alhissiyya wal ma'nawiyya mun fahimta ku physically and spiritually shi ce maka ma'anawiyan nan mina shirk ka zuciyanka na daga me na daga shirka kamar yadda Allah ya ce ma Muhammad ko aha ya ce ka zuciyanka na daga shirka wa zalika min tauhid shi ne ka bar zuciyanka nan ya koshi da tauhidi wa ikhlasul ibada ka kadaita Allah da ibada wa taharatul hissiyya Sarki kuma na physical one shine min al hadathi ka ka kanka na daga mai kari ka yi tusa ka yi bangida ka yi kashi ka ka kanka wani najasa ko ko wata najasa ya taba ka ka ka kanka ya ce wa zalika wannan nan kuma ya kunu bilma shi kuma ana yin shi ne da ruwa ko kuwa au ma ya kumu makamahu ko kuwa abin da zai sai matsayin ruwa shine me shine kasa shi ce wa'lam ta kan nan ka sani annal ma'a yace ka dan ruwa idza kana baqiyan ala khilqatihi idan ruwa ya saura kan yanda Allah ya halice shi lam tukhalituhu maddatun ukhra ko wani adam wurin ko yace idan ruwa baqiyan ala khilqatihi ya saura kan yanda Allah ya halice shi on its creation khilqatihi on its creation ya saura kan alittan shi da Allah ya yi shi shi ce lam tukhalituhu madatun ukhra wani chemical aka ce mada nan ga ba subject ake nufi ba mada fil fasl no nan ana nufi madatun ukhra wani chemical daban wani chemical daban bai mix da shi ba ko wani wani abu daban bai mix da shi ba shi ce fa huwa tahurun bil ijma wanga ruwan ga ruwa da bil ijma ya ma'anar bil ijma malumar baki daya wa in gayyara ahadu talata? Ya ce, amma izan sakiya ya zo a kan dayan uku a cikin siffofin shi guda uku nan shi ce mai rihuhu menene rihuhu sentin shi au ta'amuhu testin shi au launuhu kwalan shi guda uku ga bi najasatin in dai bai sake ba da wata najasa ba fa huwa najisun bil ijma yace to ga ruwan ga ya yi min ya zama jasa bin ijima na? Eh, ya dace wa maluma mun fahimta ya ce wa in tagayyara ahadu ausafuhu thalatha ausafihi salata at-thalatha ya ce izan dayan uku cikin siffofin shi uku ya zo ya sake ruwan da dayan uku shi ce rihuhu wa ta'uhu wa launuhu ukun ga in ya zo ya sake ya ce da wannan jasa ya zo sake shi bi najasatin wannan jasa ya zo sake shi shi ce fa huwa najisun wangar ruwa ya zama najasa bil ijma da ijma'in maluma la yajuzu istimaluhu bai yiwa a yi su wangar ruwa a yi alwala ko sarki da shi wa in ta gayyara ahadu ausafihi amma kuma har wa yau idan dayan ukun ga ya sake ruwa ausafihi yan siffofin shi uku bai sake amma bi muhalatati madatin tahira da sakiyan nan ya zo ne saboda abu mai salki ya ya ya hadu da shi mun fahimta bi muhalata abu mai salki madatun tahira can ya ce wani mai madatun mai najis madatun ukhra najasa kina ke nufina amma na gashin ce madatun tahira wani wani chemical ne ko wani wani amma mai sarki shi ce ki auratil ashjar kamar me ganyen itace aw sabun ko ko sabulu aw ishnan menene muka ce ishnan na sa'annan me wasidar menene sidar ganyen sidar shi ce aw gairi zalim ko kuwa makamancin haka minal mawadi tahira na daga ababen da suka zama salakakkin ababai ne kamar wuce ruwan kafa eh, fanta kula ya shige shi sai ce walam yaglib zalika al-mukhalitu alaihi nan shine me shine magana abin gangan da ya shiga ruwan da salkekkin abu ne yana min cikin lokacin da muke yi ya sunan shi mun duki har muka experiment duka nan ko yanzu da ruwan da salkekkin ruwa ne ko shi muka kawo fanta kankan muka saka ciki inda fanta nan ya shiga she sakiya kamar misali fanta muka kawo fanta wanga guda morfin ga guda muka zuba ba zai sake shi la ya kliba alaihi bai rinjayen shi mun fahimta amma da da mu kawo fanta kwalba guda mu mix da wanga ruwan ka to ya kliba alaihi ko fanta nan ya ƙofa fa kamun shi ta kashe cin Izan abin da ya shige wanga ruwa ya sake kwalan shi abin nan salkikkin abu ne amma walam yaglib zalika al-mukhalata alaihi abin da ya shige shi ya sake shi nan bai overcome wannan ruwa ba bai yawa ya wuce gona da in ba fali ba'd ulama fi zalika tafasilun wa khilaf yace maluma su bani da yawa a cikin tafasil aka ce tafasil ai maluma suna da me suna da zattuttuka da yawa sun yi dogon bayani da yawa a cikin wa khilaf kuma sun yi me sun yi da juna amma shi malam ya bar waɗannan sabani duka shi ce muna wasu sahihu zababbin magana cikin surutun da suka yi duka shine wasu sahihu zance mai kyau zance ingantacce annahu tahurun shine wanga ruwan da salkikke ne wani lokaci ne zama salkikke abin da ya shige shi sarkakken abu ne mu fahimta kuma saki yadda ya saki shi bai overcome ruwan ba to ruwan sarkakke ne mu fahimta amma ruwan sarkakke ne kamar misali ne ka kawo mai mai fraito shi ka zuba kan ya sunan shi kan ruwa ruwa da guga kadan mai fraito ko mai ja daidai wannan aka zuba cikin ruwa da guga ba zai yi sake shi sake yadda zai gallabe shi ba ko dai ya yi sake shi ya ufa kame shi bai yi sake shi namu kawai da mun gan shi ai yanzu shi yana sama sama ku shi mu fit da wanda ke sama sama shi kenan shi mu jefa can amma ruwan nan shi san keke ne mun fahimta to nan da ya shiga karkashin maganganun da muka yi can a cikin fiqhul wadi ruwa guda fitun nan akwai wanda ya salkaka a ci a mafi salkaka a yi ba a yi alwala da shi ba kuna tuna ku akwai wanda ya salkaka a yi alwala da shi a mafi salkaka a yi abinci da shi ba mun fahimta ta wannan ya shiga ta wannan tafasilin nan ya dunkule shi duka ni a nan isa ya ba littafin nan walakas abinda aka yi mai aka samara shi duka ta ga ya ce walil ulama tafasilun wa khilaf kan wanga ruwa maluma sun yi mai sun yi dogon bayani suka yi sabani da juna amma wasu sahihu abinda mu da mu na nan mu ya aiki da shi an annahu huru, wannan ruwan sarkakken ruwa ne mun fahimta sai ce ya juzu me a tatawwuru bihi min al ya cancanta an sarki da shi na daga kare kashi bangida tusa fisari kai ka je ka kama ruwa ka yi alwala da shi babu masana mun fahimta shi ce min gaba shi ce wata takwar bihi minan najis haka da ko minan najas haka nan kuma zai yi a yi sarki da shi na daga abin da yake najasa ne shi ce fa'ala hada ya ce ta haka aka ce fa'ala hada ma'anan shi ta haka ya siku lana annahu ya ce ya dace muna mu ce ya dace muna mu ce da mu conclude magana shi ce innal ma'a yanqasimu ila qismayn kaga cikin tafsir ce alma arba aksam ko fi kulli wadi ce arba ne aksam amma nan shi ce wa ala hada kan wannan ya dace muna ya siku lana annaku ya dace muna mu ce innal ma'a ce lalle ka ga ruwa ya yanqasim ila kismai. ya kashi kashi biyu ne dole kowa ya san wanga kashi biyu yanzu a je kashi fudun nan kashi fudun nan an rarraba maka cikin ne kowane guda aka raba shi biyu kowane guda aka raba shi biyu shi zama mai shi zama fudu amma nan shi aka dunkule maka fudun nan aka dunkule shi biyu biyu mun fahimta magana ta haka nan shi ce ya kasmu ina kasmai kasmul awwal na farko shi ne tahurun yasihu tatahuru bihi ruwa mai sarki kuma yasihu ya cancanta at tatahuru bihi ai sarki da shi mun gane isa muka koma cikin fikul wadi me yace yace nau'i na farko shine me shine ma'un tahurun eh ha tunda tunda zuna ta rufe na da kawo mutane na na ashe a'a cikin fikin fikul wadi me shi yace ruwa na farko ya juzu istimaluhu yace ma'un tahirun na'am wal adat shine ma'un tahirun yajuzu tatahhur bihi tahirun fi nafsihi wa mutahharun li ghairihi aka muka fadi shi da kanshi salki ne kuma yayi salkaka wani shi muka kawo su yajuzu istimaluhu fil adat wal ibada yajuzu istimaluhu fil adat dun fil العادات والعبادات يجوز لا يجوز استعماله في العبادات لا في العادات سو دي guda fudu nan muna manta ba ana sari ga tare da na wuce na duban baya ko ta kashe ce muna al-qism al-awwal farko shine tahurun yasiqu tatahur ruwa mai sarki kuma yayi salkaka wani sawa'un kana bakiyan ala khilqatihi da a ce ma wannan ruwa ya saura kan me ya saro kan yadda Allah ya alje shi au ko kuwa khalatatuhu da tahira ko da a ce ma ruwan nan wani abu mai sarki yayi mai ya hadu da shi amma haduwan nan lam ba alayhi ta over kan ruwan ba ba ta rinjaya ruwan ba sannan na biyu walam taslubuhu ko walam taslubu ismuhu mun fahimta ya mana walam taslubu ismuhu ta zare shi daga sunan shi ruwa ba mun fahimta ba ta zware shi ba ta sulubuhu ne a zware suna a zware abu ta ka ba ta da shi kan kasancewar shi ruwa ba shi ne muka ce kara zuwa ce ruwan kafa ruwan nyami ruwan zafaran kaga nan lokacin da za a ce ruwan zafaran yanzu ya fita mai ya fita kan sunan shi ruwa an kara mai adani mudafan mudaf ilai ko aha ya kamaci ya zama yana kan mai sunan shi da bai da shi ba taka don abin da zai shiga ruwa shi ya sake shi har ya zo yanzu ba ce kai ruwan krizin da kaga yanzu me yasa aka ce ruwan krizin don krizin nan ya kufa kan ruwan yanzu ba a ce ruwa kuma sai aka ce ruwan krizin mun fahimta ai krizin ruwa ne ko ko ba ka nan bari? aha kaga sai aka ce me ruwan krizin kaka doki ruwan krizin ka ya lura da shi bai yiwuwa don ka doki ruwan krizin ka ya lura da shi shi ka samu gasin da hukun da wuta ka sai kan kai sallah <laughs> eh in ka yi kai alwala da ruwan krizin ka kare shi ka samu gasin da hukun da wuta shi ka sai kai shi kai sallah kana kare shi mu zo mu yi jana'iza mu ce da kai makabarta malam ya ce mana ruwa na biyu kasbul shi shine ruwan da zai zama totally najisun najasa ne kuma la ya juzu istimaluhu ba ya ayyusun shi ta kowane anya la ya juzu istimaluhu ba ya ayyusun shi kuma bai cancanta ayyusun shi ba fala yarfa'ul hadas shine wangar wanga bai ta da karin mutum ai bai tafiyar da karin da ya same ka wala yuzilun najasa haka nan kuma bai yi kusa da najasa musamman nan yuzin ko bai yi kusa da bai yi tafiyar da ko kamar da aka ce izalatul tilbida wai ga mace sunna ko aha ta ka ce wala yuzilun najasa shine ruwan da shi kade la yarfa'ul hadar bai tafiyar da hadar karin da ya same ka haka nan kuma wala yuzilun najasa bai tafiyar da najasar da ke tare da kai ma'ana ne ana fin da najasa kan abu guda uku ne kan gangan jiki da mai kuma da kan sutura da ina kuma da inda da sai yi sallah wurare uku ga kowa wanda is a fundamental bai kamaci muna manta da ababen gaba ana fin da najasa ne kan wurare guda uku shine albadan wa thiyab wa makanis sala da inda da sai an ibada inda ake fidda najasa ke to wala yuzilu najasa bai tafiyar da najasa wanga ruwan ga mana ne ga ruwan ga ruwan ga mun fahimta she wani yaro na gidan sunan shi ramadan sun boli shi she ya zo ya yi boli cuk cuk cuk cuk she boli shi ya shiga cikin ruwan ka har ka ga ruwan nan ya sake zama kwalam kamar boli yanzu automatically ruwan ga zaki ko to yanzu ruwan ga ruwan ga baya kama ruwa da shi shine la yarfa'ul hadath baya kama ruwa da shi sannan na biyu kuma wala na najasa shi ruwan ga baya wani yaro yayi ban gida nan inda da mu yi sallah sha biyu ko irin ruwan nan sha zuwa zuba wurin ana sharewa ka kawo najasa ne kana share da najasa from point to fire bi yiwa ku fahimta ko aha kamar mutum ne ka dibo ruwan gota shi ka zo kana wanki da eh, eh, bodi ya taba riganka ga nan misali kenan boli fisari ya taba riganka sai baka samu ruwa ba sai ka ga ruwa na fito cikin gota ka duba ai ruwan gani fresh ne don kada ka ga wani gota fresh ne ko wasu ruwan ka gota gotan su fresh ne siro su <laughs> la da illallah eh akwai wasu ruwa cikin akran gano ba mu ji ba america ba ba jama ba no cikin akran gano ya ga gano kaje wani wasu east lagos nawa east lagos masu suna gargama da ma wani lokaci mun wanta sako wani kaje ka gan gota kana gan gota yana kunci fari me muka yi ya fice da suke ci shi muke ci wallahi suma tallahi na bi cikin wanda ya cikin estate estate na gota sako gon na ne shi na dan gota irin normal gota mun gano amma ina tafiya kana gan komai cikin gotan nan kana gan cikin gotan nan kaɗai kana kan komi kana ga ruwanci na so fani lafiya ba ran da ka gan kotar ya yi clean shi ne an aka yi heavy adiri adiri ya adiri ya diri shiga amma in an yi adiri nan da safin kotun ya yi clean kanin ta rana balani bai kai 24 hours ko ta kogo to irin wanga ruwan ga shi yana fitowa cikin gota shi ka kawo jasan da ya taba riganka shi ka sa ko na tarasa kunnan ne ba shi nan cikin don ruwan nan jasan ne ko ba kanan bane fisari na cikin maybe ban gida ban gida fito cikin haila haila mata cikin ya fito cikin da sauransu shi ka kawo kace to da yayi farin na saboda yayi clean na shi ka kawo shi ka kawo rigan da boli ya taba kana wanke da shi najasa ke wanke najasa bai yiwa mun fahimta sai ce ruwa na biyu shine najisun ruwan da ya zama na najasa ne la ya juzu istimaluhu shi bi yin ne a yusun shi ta kowan bangare bi yi bi ne da a yusun shi me yasa fala yarfa ul hadas don shi bai ta da maka ai bai tafiyar da hadasi kai yi bangida sai ka doki fisarin ka kana kama da bangida. ai fisari na ruwan ko sunan shi ruwa amma yana da ruwan fisari ka gani shi ka doki boli kana kama da ban gida kashin da kai kai kai kai a sunan shi ba kai na ba kai clean ba she ce wala yuzilu najasa haka nan kuma bai gusar da najasan da ya taba wani rigan ka ko hannun ka ko kafan ka she ce wa huwa ma tagayyara ahadu awsafihi bin najasa shine wanga-wanga. shine wanda dayan uku sifofin da ke bata ruwa dayan uku ya bata shi wa huwa ma tagayyara ahadu awsafihi bin najasa dayan uku ga ya sake da najasa malam yace wallahu a'lam yace Allah shine mafi sani Allah ka sanar da mu idan da kai mu gobe muna tashi sabon babi ikon Allah rikici ka yace babun fi ahkamil aniya wa thiyabu kuffar ikon Allah al'aniya mun gane menene aniya sannan menene rigar kafirai gobe Allah kai mu usalli lahu wa sallim wa baraka ala muhammad wa ala alihi rabbika firli wa abi wa ummi rahmatuka rahmatuka